وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na alhamis sha uku ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shi ne madina takwas ta watan shida shekara da dubu biyu da sha bakwai miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara dan masu sauraro suna tare da mu jiya mun tsaya ne karshen aya na ɗari biyu da saba'in da ɗaya wanda yau za mu tashi farkon aya na ɗari biyu da saba'in da biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله ما دوكين سركية ليس عليك هداه shiryarsu baya hannunka wato ba a tilasta maka baka shiryar da su ko kuma ana nufin shiryar ka dai ba shiryarsu baya gare ka walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama wa tun fi min khairin dukkan abinda kun ka ciyar na alheri fali anfusukum kun yi wa kanku ma tunfiquna ba a wajhi illa babu abinda za ku samu ladansu sai abinda kun ka ciyar domin neman yardan Allah ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum abinda duk kuka ciyar na alheri za a cika muku ladan sa wa antum la tuzlamuna ku ba za a zalunce ku komai anan ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ai laysa alayka hudawa wato kai annabi sallallahu alaihi wa sallam shiriya su baya hannunka wato abinda ake nufi shiriyan yan adam ma'anan shirya da ake korewa ita ce hidayatu a taufi wato shirya ta datarwa ɗaura mutum sai ya zama musulmi wannan baka da iko ma ka masa wa'azi ya fahimci musulunci wannan kuma annabi yana da iko malamai ma suna da iko wajen yin haka ne Allah maɗaukakin sarki a wani wuri abin da ya kore wato ya gwada cewa shari'a ta taufiki ne ba ka da iko a kai amma hidaya ta dilala wannan yana kan annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله يا أيها الناس يا قومتا يا أيها الرسول يا قوى النمان ذو بلغ ما أنزل إليك من ربك إسر دا أبن دا أكسو قرمك دا أبنجد wa in lam tafal in baka yi ba fa ma ballagta risalata to baka fa isar da manzancin da aka ɗora maka Allahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane a lokacin da kake isar da sakon Allah madaukakin sarki hakan nan Allah ce fa zakkir innama anta mudakkir innama anta mudakkir لست عليهم ce fa zakir kai wa'azi inna ma anta muzakkir iyaka kai mai wa'azi ne lasta alaihim sayar kai baka zan mai tilastawa a kansu saboda haka annabi yana da daman yayi min mutane wa'azi wato ya shiryar da su shirya na bayani amma ya shiryar da su na su karbi abin su yi aiki da shi wannan Allah ne kadai yake da iko a kansu sai ya sa gabar maganar da ta biyo baya sai Allah ya ce walakin Allah ya hadi mai yasha Allah ne kadai yake shiryar da wanda ya ga dama wanda ya zama kamar istidraki ne na abin da ya gabata wato Allah madaukakin sarki ya kore shiriya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato yana nufin hidayatu tawfiqin sai kuma ya istidraki da cewa shiriya ta dacewa kam tana hannunsa ne shi kadai kuma yana shiryar da wanda ya ga ya cancanta a shiryar da shi domin shiryar Allah tana bin wato wannan yana yin nuni da cewa Allah yana da mashi'a kuma mashi'arsa tana bin hikimarsa ne wato wanda duk ya cancanta a shiryar da shi sai Allah ya shiryar da shi kamar yadda Allah ya ce Allahu a'lamu haisu Allahu a'lamu haythu yaj'alu فيصيب الذين أجرموا صغار kaga Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya cancanta a shiryar da shi wanda zuciyarsa akwai son shirya to shi wannan sai Allah ya taimake shi domin ya shirya Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalati Allah shi ya san inda ya dace ya ajiye manzancinsa ويصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد lalle waɗanda sun yi wato mujirmanci da sannu Allah maɗaukakin sarki ya shafe su da azabi waɗanda kuma har Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa zuciyarsu ba sa son shirya bata suka fi so sai Allah ya taimake su akan matan ya shirya da su zuwa ga bata su yi ta bakewa a wani Allah ce falan ma zagu falan ma zagu فأزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين kage falamma zagu yayin da suka karkace abin nufi lokacin da zuciyarsu ta zamta ku karkatuwa zuwa ga karkata to azaqa Allahu qulubahum sai Allah ya tsara karkatar da su abin nufi ya datar da su zuwa ga wannan karkata saboda ka wanda ka ganshi akan shari'a wato abin da ya zaba ne maransa Allah yake taimaka masa a kai in yana kan shari'a wannan wato Allah ya ga ya fi cancanta a shiryar da shi idan yana son bata to wannan ya fi cancanta a batar da shi saboda ka sai ubangiji ya agaza masa akan abin da ya zaba a cikin zuciyarsa wato tuku mini khairin fali anfusikum wato dukkan abin da kuka ciyar wato na alheri to wannan fa kun yi wa kanku wasu malamai sun ce wannan ma din shartiya ce saboda wato an yi iktiranin ta da ainihin fa'u wanda take zuwa waqi'atun wato li jawabi shar da aka ce wa ma tunfiqu min khair dukkan abinda kun kaciyar min khairin wannan min din wato ta zo ne domin bayanin wannan ma ashartiya wanda kuma ita ma a ashartiya galibin lokaci takan zo mubhama ce wadda tana bukatan wato bayani abin nufi ayyu khairun tunfiqunahu fali anfusikum dukkan abinda kuka ciyar na alheri to fa ku sani kun yi wa kanku sai yasa da aka ce fali anfusikum wato da mu ga lamun na anfusikum jar majrur khabar ne na mubtada mahzufi taqdiruhu sai ya zama fa li anfusikum do abinda kuka ciyar to wannan fa kun yi ne wa kanku wato babu wanda zai imfana da abin da kuka ciyar din sai ku da kuka ciyar in kun zo kun taimaka da dukiyan ku kun taimaka da abincin ku duk abin da kuka yi shi dai Allah baya karfan komai a ciki la yanala Allah dima'uha wala dima'uha walakin yanalu taqwa لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله نال الله لحوم ولا دماؤه idan kuka yi yanka na dabba naman baya zuwa wurin Allah jinin da aka zura baya zuwa wurin Allah walakin yana da taqwa min abin da yake samun Allah har ya bada tukunci shine koyi shi domin sa idan kun yi wannan aiki domin Allah shi Allah ya bada lada akai saboda haka wa ma wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wato abin nufi la tunfiquna infaqan yanfa'ukum ba za ku ciyar da wani ciyarwa da zai muku imfani ba illa mabtaga tun bihi waje Allah sai wanda kuka nemi yaddan Allah shi wato wanda kuka nemi yaddan Allah wato da shi shi ne zai muku amfani duk ciyar wanda kuka yi in dai ba don Allah kuka ciyar ba Allah ba ya bada lada a kai amma idan kun ciyar kuka nemi yaddan Allah wajen ciyar ba ku yi shudar riya ba ba ku yi gori ma wanda kuka ciyar da su ba to Allah zai karba ba tun tuku min khairin yuwaffa ilaikum wato abinda duk kuka ciyar na alheri to Allah madaukakin sarki wato zai cika muku ladansa wa antum la tuzlamuna ko ba za a zalunce ku wannan kenan yake nufi da cewa wato wannan aya kamar yadda muka faɗa daga farko wato tana yin nuni ga cewa annabi baya da ikon ya shiryar da wani sai dai iya iyaye bayani ma mutum in ya gamsu ya karɓa falin alhamdu wanda yake da ikon shiryarwa hidaya ta taufiki shine allahu subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan yana yin nuni har ila yau da abin da ya shafi mashi'a ta Allah madaukakin sarki wato Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne bin nufi wanda ya cancanta a shiryar da shi sannan inda Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wato abinda duk kuka ciyar kun yi ne wa kan wannan aya ba ta yin nuni a matsayin dalili akan wato mutum kar ya ciyar ma waninsa wato wannan ba ta gwada haka da ka iya ciyaswa ya zama ba naka bane amma ka ciyar ne ma wani kuma shi wani ya samu lada idan za a iya yin haka amma misali yanzu da kamfin da kai ai akan daura wa mahaifi ne ya ciyar ma mutanen gidansa sura ka zai fitar ma mata zai fitar ma ƴaƴa kuma duk za su samu lada amma kaga yayi ne ma wasu saboda haka ba ana nufin wa matun jiko eh, min khairin fali anfusukum ana nufin zalla sai dai in ka ciyar ma kanka shine zaka samu lada ba a'a zaka iya ciyar ma wani kuma ka samu lada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ga wata mata wato da take cewa mahaifiyarta ta rasu kuma tana ganin da ta samu ta yi magana da ta ce a mata sadaka saboda haka yanzu muka yi mata sadaka zai mata amfani annabi ya ce kwarai kuwa na'am tasaddaq bi eh ku yi mata sadaka ko ku tasaddaq anha ku yi mata sadaka lallai idan ku kai mata sadaka sadakan nan zai yi mata amfani saboda haka wannan yana yin nuni da cewa wato in kai sadaka ma wani Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ainihin wato wannan ladan sannan kuma har ila yau lallai ana ƙara faɗakar da mu da yin abubuwa domin Allah wato ikhlasi cikin aiki ma shi illa ibtigha a wajhi Allah haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ba za ku samu wani lada ba akan aikin da kuka aikata na ciyarwa sai wanda kuka yi shi domin neman yardan Allahu subhanahu wa ta'ala sannan abu na ƙarshe wato da ayan nan take ishara gare shi shine wato tana yin nuni da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da fuska kuma fuska irin wanda ta dace da shi kamar yadda wata aya ta ce kullu man alaiha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ce kullu man alaiha fan dukkan abinda da yake kan ƙasa zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskan ubangijin ka ne zai yi wanzu ma'abucin falala wato ma'abucin ɗaukaka da kuma karamci. wannan yana yin nuni da cewa waɗanda suka shiga wato gidan aljanna za su ga ubangijinsu wato za su ga Allah maɗaukakin sarki domin an ce wa ma tun kona illa ga a wajihin domin wasu malamai sun fassara nan neman yardan Allah wasu suka ne suka fassara wato ainihin ittiga a wajihin wato ana nufin kallon fuskan ubangiji wato lallai muminai za su ga Allah maɗaukakin sarki a ranar ranar kiyama idan sun samu shiga aljanna domin Allah ya ce wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah ya ce wujuhu yawma idhin nadira wasu fuskokin suna haske ila rabbiha nadira domin za su yi zuwa ga ubangijinsu wata aya ta ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda wato suka yi kyakkyawa to Allah zai ba su husna shi ma zai ba su kyakkyawa ita ce aljanna sai ke wa da ƙari da annabi ya zo fassarawa cikin hadisin muslim ya ce ƙarin da Allah zai musu shine annadu ila wajihi wato za su dubi fuskan ubangijinsu ya zo cikin hadisi na al-imamu muslim annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake lakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yati ku za ku ga ubangijin ku yadda kuke ganin wata a daren sha hudu ba kwa ture ture wajen ganin sa saboda haka wanda suka shiga aljanna za su ga ubangijinsu wa an la tuzlamuna kuma lallai ku ba za a zalunce ku ba na daga abin da kuka aikata komin kashin sa Allah madaukakin sarki zai ba ku lada a kansa lil fuqara lil fuqara الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم kamar ka tambaya ne Allah madaukakin sarki ya yi ta magana a cikin wannan ayan wato kuciyar kuciyar da mu ga har wuri uku Allah ya faɗa a ayan da ta gabata wato a cikin aya guda ɗaya Allah ya ce wato wa ma tunfiqu min khairin falu anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wannan mai mai mai macen da Allah ya ce kuciyar kuciyar kun yi don Allah da ku samu lada amma an tambayi ubangiji aka ce suwa za a ciyar sai ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah za a ciyar da talakawa ne wato waɗanda suke aka tsare su domin Allah wato aka tsare su domin Allah saboda suna so su bauta wa Allah amma kuma an hana su su bar inda suke la yastati'una darban fil ard ba su da daman yin tattaki a cikin ƙasa dan neman abinci ko dan neman inda za su zauna su bauta Allah ba tare da matsala yahsabuhumul jahil wato wanda bai san su ba zai yi tsammanin aganiya in ya gansu sun wanke rigunan su zai dauka masu kuɗi ne na ta'affufi saboda kamewa ta'rifuhum bi simahu kana iya gane su da alamomin su la yas'aluna nasu ilhafa ba sa tambayan mutane a bisa nacewa wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar na alheri fa inna Allah bihi alim lalle Allah mun dokokin sarki masani ne akan haka kuma zai ba ku lada akan saboda haka kamar ka tambaya suwa za a ciyar sai Allah ya ce lil fuqara wato zaka ciyar da fakirai ne to a nan wasu malamai suka ce wannan lil fuqara in jar wal majrur muta'alliqu ne da tunfiqu wato ku ciyar da da fakirai sai yasa suka ce nan sai akwai mahzufi da ayi takdirin sa wato al infaq aw sadaqat wato al-infaq lil ko as-sadaqatu lil fuqara shi al jam'i ne na faqir faqir kuma wato shine wal ma'dum ko kuma al wanda ba yi da shi domin asalin kalman al-faqru wato kaman abin nan ta yi an yi istikakin ta ne da alkafur alkafur kuma ana nufin wato wuri mai kamfa wanda ma gaba ɗaya babu ba za a yi tunanin samun ruwa a wurin ba marar da wani mawaki ke cewa wa kabru harbin bi makani kafrun wa laysa qurba qabri habrun qabr to alfaqiru dai abinda ake nufi da shi shine alkhali zatul yadi wato wanda ya zama halin shi babu komai bayi da ko kwabo shine alfaqir to amma wani lokaci akan ambaci alfaqir da almiskin wato sai a ce ku ba ma talakawa sai a ce fukara wal masaki da fakirai da miskinai to idan an ce fakiri da miskini to ana nufin fakiri wanda bai da shi kwata-kwata amma miskini yana da na yau bai da na gobe saboda haka miskini ya fi fakiri dama-dama ma in an kira fakiri kawai aka yi shiru to miskini ma ya shiga cikinsu ba an bambance su to ana gwada wato in an ce fakiri wanda asalin bayi da komai domin asalin alfakaru ko alkafaru ana nufin rijiya wanda take mai kamfa a cikin ta kaga babu ranar da za a samu tunanin ruwa saboda haka Allah ya ce a ba talakawa allazina usiru fi sabilillah waɗanda aka tsare su ai aka hana su fita daga gidajensu fi sabilillah wato suna zaune wajen tsayuwa akan shari'ar Allah la yastatiquna darban fil ard ai la yaqdiruna ala safari li qillati su da daman yin tafiya saboda ba su da komai ko kuma saboda gajiyawansu gabarin tafiya saboda launi da suke da shi ko kuma kasawa ya sabuhumul jahilu agniya wato wanda bai san halin su ba wanda ya jahilci halin su yakan yi tsammanin su mawadata ne ya sabu humul jahilu agniya min at-ta'affufi wato saboda kame su ba su tambayan mutane idan ka gansu da ka dauka cewa su ma suna da shi amma saboda kawai kamewa ne yasa ba za su je su tambayi mutane ba ta'rifuhum bisimahu wato da ka gane su da alamomin su abun nufi ta'rifu ahwalakum bi alamatihi za ka gane su ne daga alamominsu wato idan mutum ya kalle su zai tsammanin cewa su masu kuɗi ne amma idan ya tsananta gani sosai ya lura da su da yadda suke mu'amalar su zai gane cewa lallai ba su da komai amma ba su tambaya ne saboda su mutane ne masu tsananin wato kamun kai la yas'aluna an nasa ilhafa ba su tambayin mutane a babin nacewa sai malamai suka ce anan la yas'aluna an nasa ilhafa ba su tambayin mutane a babin naci nan ana yin annafu ne lil qaidi aw annafu lil qaidi wal muqayyad ana kore tabaibayin ne zalla ko kuma ana kore tabaibayin ne da abin da ya tabaibayi domin ainihin abin da ya tabaibayi shine naci eh, la yas'aluna an nasa ilhafa ba sa tambayin tambayar mutane a bisa naci kenan sukan dan tambaya amma dai ba za su matsa maka ba to kenan haka ake nufi ko ana nufin su tambayan ma ba sa yi kaga dole sai an yi la'akari da yadda ayan ta dago bayani wato ya sabu humul jahilu aganiya minat ta'affufi saboda tsananin kamewansu ta'rifuhum bisimahum sai dai ka gane su da wani alama amma ba dan sun zo sun ce maka ba su da shi ba wannan yasa malamai suka ce duka wannan wato ana nafayin al-muqayyid ne da kuma al-muqayyad nan wa al-muqayyad ana abin nan ana kore ta ana kore ta baibai da abin da ya masa ta baibai abin nufi su ba su tambayan mutane komai wato ba su tambayan mutane komai kawai sai dai kai ka gane cewa su wani ba su da shi ta wani hanya daga cikin hanyoyin da Allah madaukakin sarki ya baka basira na gane cewa wannan nan ba yi da shi a yas'aluna nasa ilham ba tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar na alheri Allah madaukakin sarki masali ne kuma zai muku zai ba ku sakamako a wannan aya tana yin nuni da cewa wato duk wanda yake da daman nema to in an tashi bayarwa ba yi halatta a bashi wato wanda yake da iko na da karfi yana da wurin sa to wannan ba yi halatta a ce ya zauna yana zaman jira sai abinda za a ba mafakirai kuma shi ma a bashi wannan ba daidai bane domin Allah madaukakin sarki ya gwada ce ya ba da siffofi guda biyar wato ko guda shi daga wanda ake magana a kansu lillazina usiru fi sabilillah zama talakawa ne kuma an tsare su saboda Allah kuma la una darban fil ardi ba su da daman su tafi cikin ƙasa dan nema ya sabuhumul jahilu agna min at-ta'affuf ta'rifu li simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su zuwa su tambayi mutane kuma sannan ba su da daman su tafi nema ashe wanda yana gwada wanda yake da daman nema to wannan bai kamata ya je ya zauna sai an bashi sadaka wasu mutane guda biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna tambayan sa sadaka sai annabi ya ce in shi shi'tuma ataitukuma idan kun so in ba ku wala hadda fi hali ganiyin wala li qawiyyin muktasar idan kun so na ba ku amma babu rabo wato cikin abin da zan bayar ga mawadaci ko kuma wani mai karfi wanda zai iya nema saboda ka duk wani mai karfi da zai iya nema to ya sani bayi da wani rabo wato a cikin abin da ya shafi sadaka wato kenan wannan ana gwada cewa in mutum na da ɗan buge-bugensa ko yana da kasuwansa to kada ya makala ransa a jikin wato abin da da a bashi ainihin na sadaka sannan kuma wanda yana gwada falalan kamewa wato mutum ya zama yana iya bakin kokarinsa wajen wato ya samu wadatar zuci ta yadda zai rinka hakurar da kansa abin da ya samu masa abin da kuma bai samu ba ya yi hakuri da shi wato kaga dan Allah ya yabe su masu kamewa yace ya sabu humul jahil ghairu agniya min at-ta'affuf wato wanda ma bai san su ba dai dauka mawadata ne su saboda suna da tsananin wato ainihin kamewa sannan kuma wannan ya kamata wannan aya har ila yau tana gwada mana cewa ya kamata duk yadda muke mu'amala da mutane mu rika nazari akan su mai zurfi kada kawai mu rika mu'amala da mutum ashwa'iyan ba tare da muna la'akari da yanayinsa ko halinsa wani zaka samu mutumin kirki ne wato amma saboda muna mu'amala da shi sama da sama wato sai mu ganin shi kamar mutumin banza sakamakon wani hali hala da yake ciki na damuwa ko na talauci irin yadda yake sa kansa cikin waɗansu abubuwa don neman abin da zai rayu sai ya zama ba mu masa kallon kirki ba wani kuma sai mu rinka masa kallon mutumin kirki ne amma kuma mutumin banza ne shi kuma ta iya yiwa yana mu'amala da mu ne gwargwadon yadda ya ga irin yadda mu muke saboda haka in ya zo inda muke sai ya juya ya zama kamar mu in ya tafi kuma ya zama ba haka ba to wannan in kana mu'amala da mutum diddigka wato kana la'akari da tasarrufin sa kai kawansa zaka iya ganewa to amma anan Allah madaukakin sarki yace wato wanda bai san bai san shi ba to yana yin wahala ya gane shi in ba ya yi amfani da nazari wadda take mai zurfi ba ta'arifuhum bisimahum wato shi mutum ana iya gane shi ne da alamarsa to galibin lokaci irin waɗannan sai mutane da suke da firasa wato wanda Allah ya ba su hangen ne su ne za ka ga suna saurin fahimtar wato mutum ba shi ba wai ya musu wani abu bane amma daga kai kawansa kawai za su iya maka bayanin cewa suna ganin wannan fa ba fa mai gaskiya gaskiya bane ko wannan kalma kai mu'amala da shi da ka zo kai kaza da sauransu saboda abin da Allah madaukakin sarki ya ba su wato ainihin na hangen nesa wannan yana yin nuni da cewa wato shari'ar musulunci ta hana mutum ya zama mai roƙo har sai in ya zama babu yadda zai domin a nan Allah ya ce la yas'aluna nasa ilhafa wannan yasa annabi sallama yayi nasiha wa sahabbansa cewa kada ku yadda ku rika roƙon mutane ko da mutum yana kan dokin sa bulalan ya fado kare cewa na mai komo ya sauka ya ɗauki kayansa saboda haka sahabin da ya rawaito hadisin aka ce ba a taɓa ganin sa bulalansa ya faɗo ya ce a miƙo masa ba sai dai a ganshi ya sauko ya ɗauki kayansa sai dai in wani ne ya ɗauka ya bashi ba tare da shi ya ce miƙa masa ba to wannan yana yin nuni da cewa ba ya halatta mutum ya zama mai yawan roƙon mutane har sai dai idan bukata wato ta hukunta haka ta yadda ba yi da shi wato kamar yadda annabi ya faɗa cewa wato abin nan roƙo ba ya halatta sai matsayin mutane guda uku wato mutumin da rajulun hammala hamala wanda ya ɗauki wata ɗauke wato menene ake nufi da ɗauke ya samu makwabci da makwabci ko wani musulmi da musulmi suna rikici kuma ya tambaya a kan me yasa ya ce ai wane ne ya ci bakin sa na dubu goma kuma ya hana shi saboda haka wallahi shi yau babu wanda zai raba shi da wannan mutumin dole mutumin nan sai ya biya shi wannan kuɗi ya tukuye shi an yi an yi da ya zo sai ce zan biya shi kuma ko naira goma ma ba da shi saboda haka ka wannan ta hammala hamala wannan ya ɗauki ɗauki. saboda haka yanzu ya tare aradi ne da ka to yanzu sai aka ce yaushe sai ya ce to zuwa gata zuwa gata eh kuma ya dawo ya nazari ya ga shi bai gama ta inda daidai zai samu naira ta goma to yanzu wannan aiki ya zama zai kama bin gidan masu gudu ne zai maka sallama an ka fito ce to wallahi ni dai ga abin da na ɗauko saboda haka samu ko dubu ko a ka kuma gatan ne nake nan ba ya je nan ya je nan ma masallaci ne ya tabbatar da ya haɗa dubu goma nan kafin gata wanda musulunci ya yadda masa ya tambayi mutane zai roƙi jama'a domin ya yi wani abu ne don sasanta tsakanin wato makwabta ko kuma sasanta al'ummar musulmi sai mutumin da talauci ya kama shi wanda annabi sallallahu yake talauci ya kama shi har sai da aka samu salasatun min zawil hijja wato mutane masu hankali guda uku suka ce kai wane fatalauci ya kama shi to wannan mutumin ya halatta ya yi roƙo saboda yanzu har an ƙare an gane cewa ya shiga talauci ya halatta ya je roƙo sai kuma mutumin da ko ja'iha wadda wata musiba ta same shi ta tafiyar da dukiyarsa duka ɗan shagonsa da yake kasuwa sai ya kone ya zama bayi da komai bai da jari to wannan ya roƙi mutane har ya samu abin da ya ɗan samu jari to daga nan kuma shi ba ya kame waɗannan su ne waɗanda aka halatta musu wato siro bayan su to ba a halatta mu wani ya roƙo ba sai dai wanda aka ɗauka aka bashi ba tare da ya ba to ya duba ya gani idan idan ba yi da wannan abin sai ya karba kamar yadda annabi ya ba wa sayyidina umar kyauta sai ce a'a a duba wanda ya bi sai ce ma aka min hadal mal wa anta ghayru sa'il wala mushrif fa khudh wa ma la fala tattabi'u nafsa duk abin da ya zo maka cikin wannan dukiya baka fi karfin sa ba kuma kai ba tambaya kai ba an baka to ka karba abinda duk ba wannan ba kuma karka buranka wai ainihin wato akai to sannan wato wannan yana yin nuni da cewa ba ya halatta wato mutum da je tambayi kuɗi ma dama ba da lalura a kayansa ko ya tambayi wani abu ma dama ba da lalura a kansa ma tun tuku min kainin fa inna allaha bi alim to abinda kuka ciyar na alheri Allah ya sani kuma zai muku sakamako a kayansa Allah zai na yi mutum الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su billaili wan nahari dare da rana sirran wa alaniyatan da kuma fili da kuma boye alahum ajruhum suna da lada inda rabbihim daga ubangijin su wala khawfun alaihim ba su da tsoro babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki allazina anan ismul mawsul ne wanda shine mubtada jumla ta falau ajruhum shine khabaru al mubtada kuma za mu ga ga an yi wato taqririn ta da fa wanda take al mushabahatu al mubtada bi sharti fil umur saboda wato mubtadan ismul mawsul ne shi kuma ismul mawsul a galibin lokaci kan yi kama da ainihin sharadi musamman ma a wajen umumi Allah ce allazina yunfiquna amwalakum wato wannan yana da iya daukuwan abinda ake nufi da dukiya a nan kowane irin jinsi na dukiya wato wanda ya ciyar da dukiyarsa na kuɗi ne ko na abinci ko na wani abin da dai za a kira shi dukiya to ya ciyar da shi bin laili wannan ba'un zarfiya ce wanda tana yin nuni wato ga lokacin ciyaswa ɗin gaba ɗaya wato ana nufin ba sai da rana ya bayar ba ko da daddare ko da asuba duk lokacin da ya ɗauki wani abu da ya ba ma wani a matsayin ya ba shi don ya taimaka masa ko ya ba shi sadaka sai sa aka kira lokutan duka guda biyu bin laini wannan ha da dare ko da rana sannan kuma sai aka yi la'akari da umumul ahwal shi ma wannan an yi la'akari da umumul zaman to sai kuma umumul ahwal wato a cikin kowane hali sirran Wa'ala wa alani ya bayar a ɓoye ko kuma ya bayar wato ainihin a bayyane wannan idan ya yi haka to lallai kuwa Allah madaukakin sarki zai ba shi lada wato wanda ya dace da wannan aiki da ainihin wato ya aikata kuma wala kofin alaihi fi ma yastaqbil bai da tsoro cikin abin da ke fuskanta a ranar gobe kiyama ko kuma abin da ke fuskanta na dukiyarsa wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba cikin abin da wato ya gabata na rayuwarsu saboda haka wannan yake nuni Allah yana jinjira ne ga waɗanda suke yawan tafiyar da dukiyoyinsu a kowane irin lokaci in sun ga dacewan haka sannan kuma da irin ladan da Allah maɗaukaki sarki ya tanada musu sannan wannan yana gwada ciyar da dukiya yawan taimako yana kawo wato abin nan warakar zuci wato mutum yakan rabu da yawan damuwa da yawan tunani da yawan shiga wani yanayi wato tunanin nuka marasa kyau da mutum ya rika shiga kunci a cikin damuwa kullum in dai har yana sadaka yana taimako duk Allah zai rika yaye masa wani sai yasa yake la khawfun alaihim wala kum yahzan wannan al'amari ne da an jarraba shi in har mutum yana yawan taimako kuma da ibnu Qayyim al-Jawzi ya faɗa to za ka ga mutumin nan kullum kamar ba yi da damuwa wato ba ka gani yana shiga cikin wani tashin hankali ko cikin wani damuwa ko cikin ko da ba yi da shi za ka gan shi cikin kwanciyar hankali wato kullum sai ka rika ganin cewa gawa wani kamar kuɗin ya ƙare masa amma kuma a fuskansa baya dame a cikin al'amuransa ba ka ganin damuwa saboda yana bayarwa saboda Allah maɗaukakin sarki baya ƙyale mai bayarwa wato ya shiga cikin damuwa lallai ko Allah ya bashi ko kuma ya yaye masa damuwan da yake ciki cikin zuciyarsa alladhina ya'kulun alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار خالدون الله madaukakin sarki ya ce alladina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su iya tsayuwa ba a filin kiyama illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu shaytan sai kaman wanda shaytan yake kayar da shi min almas idan ya shafe shi zalika bi annahum saboda su din sun kasance qalu suna cewa innamal bai'u mithlu riba ai shi ciniki kamar riba wa a Allahu lakulbai a wa riba Alhali hali ko Allah ya halatta ciniki ya haramta riba man ja'aku mau'izatun min rabbih wanda wa'adi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha ya hannu daga wannan mugunyan aiki falahu ma salafa abun da ya samu na riba wanda ya wuce babu laifi ya ci gaba da shi wa amruhu ilallah al'amarinsa kuma yana ga Allah man ada wanda ya koma zuwa ga cin riba fa ulaika ashabun nari waɗannan sune ɗan wuta kun fiya khaliduna a cikin su za su dawwama Allah madaukakin sarki ce alladina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba wato suke amfani da shi ba ana nufin sai mutum ya ɗauka ya ci ba alladina ya'kuluna riba ai alladina yantafi'una bi wanda suke amfanuwa da riba bi akalin aw shurbin aw libasin aw sakan su ci ko su sha ko su ɗinka riga ko su gina gida na zama da kuɗin riba to lallai waɗannan sun shiga cikin maganan nan gabaki ɗaya abinda ake nufi da riba a yaren larabci larabci ita ce aziyada wato duk abin da zai zama yana karuwa to sunan sa riba domin Allah ya ce fa iza anzalna alaiha alma'a idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat fiha min kulli zawjin بهيج فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت allah yace idan muka saukar da ruwa daga sama Wa da kuka shuka a cikin ƙasa sai ta ɗan yi girgiza wa rabat sai ta ɗan ɗago kanta wato saboda haka za ta yi ci gaba abinda kuka shuka tana ƙaruwa tana ƙaruwa saboda haka suka ce riba wato ana nufin abin da yake ƙaruwa saboda haka wato a shari'a riba kala biyu ne akwai riban nasi'a akwai kuma riban fadl wato riba wanda yake na ƙari da kuma riba wanda yake mai jinkiri to Allah madaukakin sarki yace la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas malamai sun yi sabani kan wato tafsiri akan wannan alqiyam wato wani qiyam ne ake magana galibin malamai sun tafi akan cewa ai la yaqumuna min quburihim yawmal qiyamah ana nufin mutane ne ba za su tashi ba a ranar kiyama daga kaburburan su illa kama yaqumu allazi yatakabbathu shaytanu min al sai wanda yake tashi kamar mai ciwon farfadiya wato wanda shaytani aljani yake doke shi a lokacin da ya tashi a lokacin da ya tashi saboda haka suka ce wato ana nufin idan kai karo da wani mutum yana faɗi yana tashi to wannan lallai maciyar riba ne haka ne abinda Allah zai masa na azaba a filin kiyama kafin a zo a yi hisabi kowa ya san makomansa wuta ko aljanna Allah ya kiyaye saboda haka kenan wannan yana yin nuni da cewa wato meye dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya musu irin wannan azaba sai ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba ai saboda su ne suka ce shi ciniki ma kamar riba ne wato bi annahum qalu wannan ba'un ta zama ba'us sababiyya ayani annahum wato su ɗin sun makance har sun kasa ma yadda za su shabbaha ciniki wato da riba Maimakon su ce innamar riba misulul bai sai su ce to ai riba kan ai ita ma kamar ciniki ne tunda ai a cikin ciniki ne ake samun wannan riba za ku wani ciniki ne na cewa wato idan abinda ainihin wato aka ɗaura maka na kuɗin da za ka biya ya yi jinkiri sai ya rinka ƙaruwa duk lokacin da aka samu jinkiri sai kuɗin ka ya ƙaru. duk lokacin da aka samu jinkiri sai kuɗin ya ƙaru. to kaga daga cikin ciniki ne aka samu me aka samu wannan ne to maimakon ma su ce innamar riba mislul bai saboda makan cewa ma suka ce wa innamal <laughs> innamal eh, bai innamal bai'u mislul riba wanda shi ciniki mutum ne uwar abin da za a yi kama da shi mushabbahun ne da mushabbahun bai suka ɗauko mushabbahun bai suka mai da shi mushabbahun wanda shi da ya kamata a yi kama da shi a ce to ai shi riba kan ai kamar ciniki ne suka ce ai ciniki kan ma kamar riba ne saboda me yasa saboda shi wato mai cin riba to lallai idanunsa kan rufe saboda tsananin yadda yake ganin abin da yake samu na kuɗi to ba dai ma taɓa so a fara ɗago masa bayanin cewa abin da yake cin din nan bai halatta ba to saboda haka saboda wannan idanunsa ya rufe ma da ya tashi bayani ma sai ya kasa bayyana cewa riba kamar ciniki ne yace ai ciniki ma kamar riba ne kaga cinikin ma ya tattara shi ya sa shi a kwandon haramu saboda haka Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba saboda haka ashe ciniki ba zai taba zamowa kamar riba tun da riba asalin sa haramun ne to shi kuma ciniki ne asalin sa asalin sa halal man hu mau'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo masa daga sa fantaha wato sai ya kame gabarin cin riba ya tuba kala kuma sadaka to abin da ya karba na riba na bayan nan kafin ya san hukuncin sa ya halatta a gare shi ya gina gida da kuɗin riba ya ci gaba da zama kar ya yi sadaka shi ya sai mota da kuɗin riba sai ci gaba da ainihin shiga motarsa saboda lokacin da yake yin wannan bai san wannan labarin amma da ya zo ya samu labarin hukuncin to sai ya ya kame duk abin da ya shafi riba ba ya sa kansa a ciki to abin da ya wuce din nan Allah yake an bar masa wa amruhu ila Allah kuma al'amarinsa yana ga Allah wa man ada amma wanda ya sake komawa bayan an mishi wa'azi saboda ya ji daɗi aka ce akuya ta ji daɗin manda to sai ya sake komawa to fa ulaika ashabun nari irin waɗannan ƴan wuta ne wato hum fiha khaliduna kuma a cikin ta za su ainihin wato dawwama wannan aya dan muka lura za mu ga cewa ta yi ishara ga cewa lallai ashe aljanu suna buge mutane wato aljanu suna shiga cikin jikin mutane wato su rika kayar da su lokaci bayan lokaci domin ayan kai tsaye ta shabbaha mai cin riba da wanda aljanni yake shiga jikin ya rika kayan da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce wato ash-shaytanu yadri min ibn adama majra dam shaytan yakan rika wato kai kawo a jikin dan adam yadda magudanan jini take gudana Limam Ibn al al-Jawzi a cikin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul ko kuma a cikin littafin shi At-Tibbun wanda dama wannan littafin wani yanki ne a cikin littafin Zadul Ma'ad yace as-sar'u ila qismaini yace wato faduwa ciwon farfadiya kala biyu ne sar'un bi tanashshudil a'sab akwai faduwan da mutum yake yi saboda samun wasu matsaloli da yi a jikin gabansa wa hada yudriku al-atibba yace waɗannan likitoci suna iya magance shi wa yu'alijunahu bima indahum min al-adwiyah kuma suna iya warkar da shi da abin da Allah ya ba su na magunguna wasani sar'u min na biyu kuwa kayarwa irin na shaytan wa zalika la ilma lil atibba'i waɗannan likitoci ba su da ilimin sa wala yu'alaju illa bil awdiyati bil shariyya irin waɗannan ko ba a maganin su sai da addu'o'i na shari'a ka qira'atul qur'ani wal ad'iyati an-nabawiyyati al-waridati fi zalika sai da karanta ayoyin al-qur'ani ko kuma suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yake yin nuni da cewa wato shigan aljani jikin mutum abu ne wanda yake nassin alqur'ani ya tabbatar da shi kamar yadda ya zo a nan ya takabbatu shaytanu min almas sannan hadisai sun tabbatar da cewa shaydanu suna shiga jikin wato mutane sannan kuma lafiyayyen hankali ya tabbatar sannan eh wato abin da yake bayyane a zahirance yana gwada haka domin ana iya zuwa da mutum wato a ganshi yana irin wannan cirawa ko yana faduwa ko yana kangarewa ko yana magana namiji yana magana mata ko mace tana magana maza ko tana maganan kutare ko tana magana wasu irin maganganu waɗanda dai kasan cewa mutum mai hankali normal ɗinsa ba zai rinka yin ko ta rika faɗan waɗansu abubuwa waɗanda an san ta san lokacin da abin suka faru ba amma tana bayanin waɗannan abubuwa a lokacin da aljanun suka yi huduri suka zo tattare da ita waɗanda suke inkarin shigan aljanin jikin mutum mu'tazilawa ne wato mu'tazila ba su yadda ba da haka saboda haka dukkan wannan da yake wannan inkarin to ya ɗauko ra'ayi ne na mu'tazilawa da yake ƙoƙarin tabbatar da shi amma waƙi ya riga ya tabbatar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin hadisi an kawo mishi wanda yake da irin wannan yanayi wato mai faɗuwa saboda aljanu da suka buge shi annabi ya zo yake ce ma wannan aljani cewa ukhruj aduwallah fa inni nabiyullah fita abokin gaban Allah domin ni annabin Allah ko malaman musulunci duka sun tabbatar da wannan kuma sun bayar da fatawoyi daban-daban wanda duk ya zo inkarin wannan to ko shakka babu yana kokarin koma kansa a cikin ɗan bid'a wato waɗanda suke sune mu'tazilawa wanda ba su yarda da haka ba lamal bai'u mislul riba Allah yake wato suna cewa ciniki fa kamar riba ne lallai wato wannan yana yin nuni zuwa ga a munin wato mummunan aiki idan mutum ya samu wata mummunan aiki ya makale a jikinta to iya bakin kokarinsa yayi zai iya halatta wannan mummunan aiki ko kuma wato ya yi musu waɗansu abin nan haƙa'ik waɗanda suke shari'a ta tabbatar da su ayoyin alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ma dama sun zo sun ce wannan abin da yake ba daidai bane to sai yayi ta kokarin yadda zai yi ga cewa wato yayi musun wannan abun ko kuma ya karkatar da ayoyin su zama ba sa magana kan abin da yake aikatawa saboda shi yana ganin na samun wani fa'ida ta hanyar sannan tsakanin ciniki da riba lallai akwai sabani mai girma sai ya sa ma hukuncinsu ya zamo ba iri ɗaya ba ne hukuncin ciniki halal saboda abu ne da ake samun sharaɗi mai girma a cikinsa shine ne akwai wato yadda tsakanin ni da kai da za mu yi ciniki da kai na yadda zan sai abu kaza saboda na gan shi na aminta da shi kuma na yadda wannan abin ya halarta a shari'ar musulunci in saye shi saboda haka ka yadda kai kuma da ka sayar mini a bisa kuɗi kaza mun yadda zan ba da kuɗin nan a wannan lokacin a inda muke tare da kai magana ya riga ya ƙare an samu yarjejeniya tsakanin mai saya da mai sayarwa amma shiri riba babu wannan ba za a yi wannan ba sai dai kawai za a baka kaya idan aka baka da a ce za ka kawo kuɗin wani sati idan ya zama ya wuce wannan satin to kuɗin ya sake dobulu kuɗin ya ƙaru kan abin da ainihin muka yi ciniki da kai na dindin na tun farko to haka kuɗin wato zai rinka ƙaruwa gwargwadon yadda jinkirin biyan ka wato wannan bashi yake kasancewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa wato lallai ita riba idan har aka yi ta ko da mutum bai sani ba sai aka kulla wata yarjejeniya ta riba to sai daga baya zo ya sani kuma ga shi bai riga ya karɓi wancan kuɗin ba to wannan kuɗi ba za a karɓe shi amma wanda ake cewa falahu ma salafa dama ya riga ya karɓa ne saboda haka kuma har ya ci ko ya yi amfani da shi wannan ba za a ce sai ya dawo da shi ba amma wanda bai riga ya karɓa ba to wannan kuma zai koma kuma ya sake karɓa ba saboda haka idan aka ce yanzu kun zo kun yi wani yarjejeniya da wani sai ka zo ka gano wannan tsarin da kuka bi na yarjejeniyar nan akwai riba a ciki to ba za ka koma ka ce ya baka wannan kuɗin ba saboda riba ne sai dai ka batta domin annabi sallama da aka zo aka gaya masa cewa to akwai wasu fa yarjejeniya na jahiliya gashi kuma yanzu an shigo musulunci shin waɗanda kuɗin nan yake kansu da su biya ko ba da su biya ba sai ce ala wa inna ribal jahiliyati mawdu yace duk wata riba da aka yi a jahiliya na take ta wa awwalu riban aw ada'a معه ربا آه، ربا أودعته ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع فيه ya ce riba na farko da na fara takewa shine riban babba na wato Abbas ibn Abdul Muttalib saboda haka ba za a biya shi ba to kaga tunda ba biya na babba annabi ba kowa ma ba za a biya shi ba saboda haka sai annabi ya fara daga kan nasa ya ce ya dakatar babu kuma wato ainihin wanda za a sake maida masa saboda haka duk wanda wa'azi ya je masa ya rizimci wannan ya bar wato ainihin riban nan to abin da za a yi amfani da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce babu komai ainihin wato a kai falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun arsa mana ayan da nuku yamhaqu Allahu riba wa yubi sadaqat wallahu la يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله مدوكاكين سركي ينا كودا واتو sannan yana haɓaka sadakoki Allah la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son mutane masu yawan kafircewa masu laifi to yamhaqullahu riba al abin abinda ake nufi da shi alizala abun nufi yuzilun riba wato Allah maɗaukakin sarki yana kawar da riba a ganin ido da kuma a ma'anance wato ganin ido shine wato Allah yakan sanya ma dukiyar riba rashin albarka wato sai a yi ta yi bayan yin komai mutum ya yi ta samun dukiyar riban nan wato yana karewa ya yi amfani ya samu ya kare ya zama yana sanya shi wajen haɓaka amma baya haɓakuwa ya sa shi a kasuwa jarin ya kare ya sa shi a kaza ya sai mota ta lalace ya sai kaza duk abin da yake yi da wannan dukiyar riba to sai kaga ba zai iya rufa masa asiri ba duk ran da ya tashi ya bar amfani da wannan dukiyar riban to daga ranar kuma sai ka ga wato kamar an yi gobara a gidansa wato ya talauce shiga cikin damuwa da musiba wato abin nufi ya maku Allahu riba ai yanzu min baraka wato Allah yakan tsame albarkan da yake cikin riba wa yurbi sadaqat wato yana sanya albarka a cikin abin da aka yi shi na sadaka ko kuma dukkan abin da aka yi shi wato ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya halatta na taimako sai kaga kuma shi mai irin wannan Allah madaukakin sarki yana yawan ƙara masa daga dukiyarsa yana sa mishi albarka cikin dukiyarsa Allahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son mai yawan kafircewa wato kuma asimun mai yawan laifi wanda yana ganin abu ba daidai bane kuma yana ci gaba da zama a cikin cikinsa to akan haka malamai suka yi maganganu akan abin da ya shafi wato ribal bunuk wato riban da ake samu a bankuna waɗanda sun ka saba wato wa tsari na shari'ar musulunci malamai da dama sun yi maganganu akan irin wannan riban ta ina ne riban wato yake shiga abin da ake kiransa interest wato a galibin lokaci riba yakan shiga ne wato a cikin tsarin bankuna da muke amfani da su wato ta hanyar rashin yarjejeniya tsakanin mai saka kuɗi da kuma kasuwanci da ake yin masa da kuɗinsu idan banki ta zama za ka je ka ajiye kuɗinka ne ita kuma tana da ikon tasarrufi cikin wannan kuɗin ta ɗiba ta yi kasuwanci da shi kuma ta samu riba kai ba tare da sanin ka ba kai mai kuɗin wannan ya zama riba domin ba zai taɓa yiwuwa ba a yi tasarrufi cikin dukiyar wani mutum ba tare da saninsa in har kayan mallakarsa ne to dole a nemi shawararsa wani irin kasuwanci za a yi shi ya faɗa irin kasuwanci domin shi a matsayinsa na musulmi akwai nau'in kasuwanci da ba yi domin ba zai yiwu ya kai kudinsa a rika sarrafa giya ana sayarwa ba duk riban da zai bayar ba zai yiwu ya yi wannan ba zai yi kudinsa ya yi tasarrufi cikin sayan alade da sayarwa ba ko sayar da jaki ma masu ci ba kaga duk shi ba zai yarda a yi kasuwanci da dukiyarsa ta wannan eh, hanyar ba ya san idan an yi ta wannan hanyar bai halatta ya ci ba sannan na biyu ba zai yiwu a yi kasuwanci da dukiyarka ba ba tare da wani wato satin amount na percentage da kuka yi tsakanin kai da yi ba ai ba za a yi an ce shi shine ni in kawo kuɗi kai ka kawo gangan jikinka wato ka ɗauki kuɗin ka je ka saro kaya ka zo ka sayar sai mu zo mu rinka raba riba a wani fasinja za a rinka nawa zan rinka bayarwa nawa za a rinka baka nawa za a ajiye ma kasuwan wannan dole sai an zo an yi shi a rubuce saboda haka idan har dukiyanka kuma ta zo ta salwanta saboda wani yanayi to ba za a biya ka ba za a biya ka ba amma duk yadda aka yi aka ce in ma bankin ta ɗiba ta ta yi kasuwanci kuɗin ya zo ya lalace ba ta samu riba ba kai kuma za ta zo ta biya ka kuɗin ka to wannan ba kasuwanci ake yi shi a kasuwanci ma dama ba an tabbatar da sakaci ne na mutumin ba ko shi ya ci kuɗin ko kuma ya yi ta hanyar kuɗin ta salwanta ya ɗauki kuɗin ka miliyoyi zai tafi kasuwa aka ce masa kada ya bi ta nan akwai ɗan fashi yace shi ba ruwan sa ya yaji suka kama shi suka kwace kuɗin kaga da biya ka ce masa kada ya tafi gari kaza ko ƙasa kaza da kuɗin nan domin kasuwanci saboda garin ba a zaman lafiya ya je aka je aka make shi aka kwace kuɗin wannan zai biya amma duk da yi amfani da kuɗin nan ta wannan hanyar ba yadda ya kamata ya yi ya je ya saro kaya aka zo aka faɗi ba zai baka ko kwabo ba domin an riga an faɗi kuma ba zai biya wannan abu yayi ya je so kayan nan ya zo ya hatsari da shi motar ta gudundula wuta ya kama motar duk ta cinye gaba ɗaya kayan shikenan ya dawo babu ko kobo a tattare da shi babu kuma wannan kayan shikenan ya tafi ba zai biya ka ba domin mutum ne da ka aminta za ku yi kasuwa da shi duk wanda ka aminta da shi babu lamuni a kayan kayansa duk wanda ka aminta za ka yi mu'amala da shi wannan babu lamuni ma dama abun nan an yi sa ba kuma da ainihin wato hannun hannunsa to duk waɗannan abubuwa babu su a cikin wato mu'amalan ka da bai sai dai kai dai ka je ka kai kuɗin ka an kana so ka zo ka cire in baka zo ka cire ba an abin saya ya zo a iba a haɗa da shi a je a saya in an samu riba aka ga dama a sa maka abin da rai ya so in sun sa maka naka ya fi yawa oh kai baka sani ba nasu da ya fi yawa kai baka sani ba me aka so aka yi kasuwa kai baka sani ba kaga duk wannan rudu ne saboda haka lallai waɗannan su ne abubuwan da galibi wato suke shigowa waɗanda suke zamowa mayar da wato ta'amulin banki yake zamowa abin da yake wato mai shubuha bayan nan idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tattauna kuma akan sauran ɓangarori da suka shafi ainihin wato riba musamman a wannan zamani saboda ana ta'amuli da shi da yawa cikin abubuwa daban-daban waɗanda kuma yana cikin abin da ya kansa wani lokaci wato dukiya ya zama bayi da da albarka ana samun sa baya biyan bukata ana mu'amala da shi baya duk kullum dai gashi ana samun sa amma dai a rika kuka saboda babu albarka a cikin sa saboda mu'amala ta riba ta yi karfi wato ainihin a cikin sa da kuma hanyoyin da za a bi domin fita daga cikin wato waɗannan yanayi wannan Allah kan mu gobe ma mu tattauna akan haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa mun muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum